jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio ta na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan namu koyi harshen faransanci akwai shirin gida-gidan iraniyawa bayan nan muna tafi da sauran shirye da suka hada da malik amugani iyayen al'umma da kuma shiri na musamman a akan ramadan da shirin nan na hajjal balaga amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi bakwai ga watan afrilun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 28 ga watan ramadan na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 303 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekara ta 1721 sarkin rasha peter the great ya afkawa kasar sweden da yaƙi kafin wannan lokacin da tun daga shekara ta 1700 kasashen rasha denmark sweden da kuma poland suna yaƙi da junansu amma daga bisani sweden ta yi sulhu da kasashen denmark da poland yayin da sarki peter the great na kasar rasha yake amincewa da duk wani batu na sulhu tsakaninsa da kasar sweden daga wannan lokaci ne kuma ya afkawa kasar da yaƙi gadan-gadan kuma ya karya ta bayan da peter the great ya ce kasar sweden da yaki ya ya mata sharaɗin cewa zai fice da kasar amma dole ne ta amince ta miƙa wa rasha wani ɓangare da kasar ta kuma zai kwaci iko da kasar finland baki ɗayanta wadda lokacin take karkashin mamayar kasar sweden daga lokacin ne sarki peter the great ya mame wani bangare na kasar sweden kuma ya mayar da shi bangaren kasar rasha kamar da kuma ya mame kasar finland baki ɗayanta ya mayar da ita a cikin kasar rasha masu saurari ko kun san cewa shekaru 135 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekara ta 1889 aka haifi shahararren marubuciyar waƙoƙi ta latin amurka gabriela mistral a ƙasar chile gabriela mistral ta kasance mai matukar sha'awar rubutun waƙoƙi a kan lamura na zamantakewar jama'a musamman ma abin da ya shafi iyaye mata akan yadda za su rika tarbiyyantar da 'ya'yansu da kuma ɗora su akan turba mai kyau ba tare da ɗabi'unsu sun gurɓace ba wannan ya sanya waƙoƙinta sun samu karɓa matuƙa a dukkanin ƙasashen latin amurka musamman ma dai a tsakanin iyaye mata a cikin shekara ta 1945 an ba ta kyautar lambar rubuta nobel inda ta zama mace ta farko da ta karbi wannan lamba daga yankin latin amurka ta rasu a shekara ta 1957 a kasar ta chile da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 7 ga watan afrilu ranar lafiya ta duniya a cikin shekara ta 1948 ce hukumar lafiya ta duniya who ta gudanar da babban taron ta na farko kuma aka kaddamar da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 nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin a agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin a gwagwan gmt da kuma ghana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 Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu. Al'ummar Iran ta gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga harin ɗaukan fansa da gwamnatin ƙasarsu ta kai kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Wani ɗan majalisar dattawan Amurka ya yi suka kan yadda ƙasarsa ke goyon bayan gwamnatin da take kashe ƙananan yara da gangan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai mutane 800,000 a birnin alfashir na Sudan da suke fuskantar hatsari mai girma. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan al'ummar iran ta gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga harin daukan fansa da iran ta kai kan haramtacciyar kasar isra'ila al'umma ta gudanar da gagarumar zanga-zanga a garuruwa daban-daban na iran ciki har da birnin tehran fadar mulkin kasar a jiya juma'a bayan gudanar da sallar juma'a domin nuna rashin amincewa da ayyukan wuce gona da irin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai kan karamin ofishin jakadancin kasar ta da ke birnin damascus fadar mulkin kasar syria. da kuma jaddada nuna goyon baya ga hare-haren mayar da martani da mahukuntan iran suka kaddamar na alkawarin gaskiya mai tarihi wanda ya zo a matsayin martani ga mummunar ayyukan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila an kuma gudanar da zanga-zangar ce a garuruwan iran da suka hada da ardabil mashahad bijnob da birjan isfahan da kuma birnin tehran domin jaddada nuna goyon baya ga tsayin daka da kuma nuna goyon baya ga gaza da al'ummar falastinu da ake zalunta limamin masallacin juma'ar birnin tehran hujjatul islam muhammad jawad hajji ali akbari ya bayyana hare-haren ɗaukan fansa a matsayin abin alfahari da ɗaukakan iran kuma martani mafi dacewa jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da matakin da amurka ta ɗauka na ƙin amincewa da kasancewar Falasɗinu a matsayin cikakkiyar mimba a majalisar ɗinkin duniya kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kan'ani ya yi kakkausar suka kan matakin rashin dacewa maras amfani da amurka ta ɗauka na ƙin amincewa da kasancewar Falasɗinu a matsayin cikakkiyar mimba a majalisar ɗinkin duniya ta hanyar hawa kan kujerar naki wato beto kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya kuma yi ka kausar suka kan yadda amurka ta yi amfani da beto wajen nuna rashin dacewa da yin adawa da matakin kasancewar falastino a matsayin cikakkiyar mimba a majalisar ɗinkin duniya ya kara da cewa wannan mataki da amurka ta ɗauka ya fallasa irin yadda manufofin ƙetare haddi na amurka ke gudana da kuma keɓance kanta daga matsayin da ƙasashen duniya suka tafi a kai da ƙoƙarin saɓawa ra'ayoyin al'ummar duniya. Wani ɗan majalisar dattawan Amurka ya yi suka kan yadda ƙasarsa ta kike goyon bayan gwamnatin da take kashe ƙananan yara. Sanatan Amurka beni Sanda ya soki yadda gwamnatin ƙasarsa ke goyon bayan gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar Isra'ila ido rufe. yana mai yin Allah wadai tare da jaddada cewa me yasa Amurka ta ware dala biliyan goma ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da take aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'umma da ke fama da yunwa. Wannan furuci na sanatan ya zo ne cikin wata hira da ya gudanar da kafar watsa labaran ƙasar ta Amurka a jiya Juma'a, inda a ciki ya yi magana kan batun abubuwan da suke faruwa a Gaza. sanda ya jaddada cewa manyan kafafen watsa labarai a amurka ba su sukar gwamnatin ƙasarsu yadda ta dace kan goyon bayan da take nuna wa haramtacciyar ƙasar isra'ila ido rufe yana mai cewa matakin da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke ɗauka na hana ayarin motocin agaji shiga zirin gaza tana sanya dubban yara fuskantar yunwa yana mai bayyana hakan a matsayin abin da ba za a taɓa amincewa da shi ba ko kuma abin baƙin ciki ne labarun Duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da kenan birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai mutane dubu ɗari takwas a birnin alfashir na sudan da suke fuskantar hatsari mai girma manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya sun gargaɗi kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a cewa akwai mutane kimanin dubu ɗari takwas a birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa na ƙasar sudan da suke fuskantar mummunan hatsari sakamakon munanan tashe-tashen hankula da kuma barazanar barkewar rikicin ƙabilanci a faɗin yankin darfur yaƙi ya barke ne a sudan shekara guda da ta wuce tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces wanda ya haifar da rikicin gudun hijira mafi girma a duniya an ji karar fashe-fashen wasu abubuwa a garin babila na kasar iraki kuma wuta ta tashi daga wani sansanin soji wakilin gidan talabijin na al'alam da ke kasar iraki ya rawaito cewa wata babbar gobara ta tashi a sansanin sojojin haɗin gwiwa na kalsu da ke arewacin lardin babil a shiyar kudancin birnin bagadaza da mulkin ƙasar sakamakon fashe-fashen wasu abubuwa wanda ba a tantance musabbabin faruwan hakan ba wakilin na al'alam ya bayyana cewa bayanai suna nuni da cewa sansanin na alkalsu yana ɗauke da ma'ajiyar kayayyakin dakarun sa kai na hashido sha'abi da kuma na sojojin ƙasar iraki inda a nan ne bataliya ta 28 da ta 17 ta dakarun sa kai na hashir ashabi suke suke kuma wani shashi na cibiyar harisawa masu horar da su a nasu ɓangaren kafofin yaɗa labaran iraki su ruwaito daga majiyoyin tsaron kasar cewa an kai harin bom ne ta sama a sansanin sojojin haɗin gwiwa na kalsu da ke kudancin birnin bagadaza wanda ya hada da dakarun soji da 'yan sandan tarayya da kuma dakarun hashadu sha'abi ƙarshen labarun duniyan kenan. thank you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 gudun hijira a wasu kasashe da ke makwabtaka da iran din dai za a ji yadda ta kaya da mahukuntan iran din da shi imam khomeini a lokacin da aka kama shi bayan gudanar da wani bayani da ya gabatar da ke kalubalantar gwamnatin sarki sha ga tattaunawar amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomi kamar haka rejim gwamnati sha sarki imam shugaba Khordad watan Khordad sal shekara chehelo do arba'in da biyu chehelo se arba'in da uku u dasgir shi ya kama fasas az bayan wani lokaci u azad Shi an sake shi. Zendon. Kurkuku. Badaz. Bayan. Azad shodan. Saki. Ucekad. ce Me yayi? Boz ham. Har wala yau. Siyasat. Siyasa. Islami. Na musulunci. Zidda Islami. Ƙiyayya da musulunci. U. مخالفت کرد شی ینا سابوا. مخالف می سابوا. تسلط ایکو بیگانه نوجی کشور کسا همچنان هکنن مبارزه گرمه او ادامه داد shi ya ci gaba. Be hamin khater. Saboda haka. Obon. Watan Aban. Tab'id. Kora. U tab'id kard. Shi ya kori. U tab'id shod. Shi an kore shi. Ishan. Su. چه مدت؟ وان لوکچی حدود kimanin Yeksol. shekara ɗaya Arok. ƙasar iraki cegune yaya mardum mutane u ertibot shi ya samu dangantaka Nome. wasiƙa elamiye ta sanarwa Mat! متنی سخنرانی لچه آن پخش می شد انا وزشی چند سال وزش کرو؟ او ماند شی یزعه آنجا چن چه کاری؟ ون ایکی او انجام میداد. shi ya kasance yana gabatarwa. Sizdah sal. Shekara goma sha uku. Hozaye ilmiye. Cibiyar ilimi. Najaf. Birnin Najaf. U tadris mi Shi ya kasance yana koyarwa. Fiqh. Ilimin fikihu. Elm. Ilimi. علوم اسلامی مسلم مسلنچی پایان کرشه او آمد شی یازو ادامه چی گبا او مجبور شد یازما تیلس اکنسا او مجبور شد ترک کند یازما تیلس اکنسا یبر فرانسه ƙasar faransa U shi ya ya tafi. madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa a cikin harshen Farisanci. رژیم شاه امام را در خرداد سال 42 هجری شمسی دستگیر کرد امام پس از مدتی از زندان آزاد شد امام بعد از آزاد شدن چه کرد؟ امام باز هم با سیاست های ضد اسلامی رژیم شاه مخالفت کرد او مخالف تسلط بیگانگان بر کشور ایران بود پس امام خمینی همچنان به مبارزات خود ادامه داد بله به همین خاطر رژیم شاه امام را در آبان سال 43 به ترکیه تبعید کرد. ایشان چه مدت در ترکیه بود؟ امام خمینی حدود یک سال در ترکیه بود و سپس به عراق تبعید شد. امام در زمان تبعید چگونه با مردم ایران ارتباط داشت؟ در زمان تبعید امام خمینی نامه ها، اعلامیه ها و متن سخنرانی های ایشان در ایران پخش می شد. ایشان چند سال در عراق ماند و در آنجا چه کاری انجام میداد؟ امام 13 سال در عراق بود و در حوزه علمیه نجف فقه و علوم اسلامی را تدریس می کرد. پس از پایان تبعید در عراق امام به ایران آمد؟ نه ایشان برای ادامه مبارزه خود مجبور شد عراق را ترک کند و به فرانسه برود. ترجمه هرشان رژیم شاه امام را در خرداد سال 42 هجری شمسی دستگیر کرد. امام پس از مدتی از زندان آزاد شد. گمت این شاه kama امام از کن شکراتا دو ده در ری در روی اندبیو هجره شمسیه با امانی دلوکچی انسکی امام دگه گیرن کسو امام بعد از آزاد شدن چه کرد؟ امام با این سکن س مینه نیهی امام باز هم با سیاست های ضد اسلامی رژیم شاه مخالفت کرد او مخالف تسلط بیگانگان بر کشور ایران بود امام یه چگه بعد نو نرشن امین چه ورسه؟ da siyasar ƙiyayya da musulunci ta gwamnatin sarki sha shi ya ƙi amincewa da shimfiɗa mulkin 'yan waje a kan Iran. پس امام خمینی همچنان به مبارزات خود ادامه داد. کنن امام خمینی یا چگبا ده این گوگرمرسه؟ بله، به همین خاطر رژیم شاه امام را در آبان سال 43 به ترکیه تبعید کرد. ای، سبوده حکا نیما گمنتن سرکی شاه a cikin watan Aban shekara ta 1343 ta kori Imam Khomeini zuwa ƙasar Turkiyya. ایشان چه مدت در ترکیه بود؟ wani lokaci ne ya kasance a ƙasar Turkiyya. imam خمینی حدود یک سال در ترکیه بود و سپس به عراق تبعید شد. Imam Khomeini ya kasance a Turkiyya har zuwa tsawon shekara guda. Daga nan kuma aka kore shi zuwa ƙasar Iraki. امام در زمان تبعید چگونه با مردم ایران ارتباط داشت؟ الوکشون گودین هجره تایا امام یکی سامن دنگنتکا دموتان ایران در زمان تبعید امام خمینی نامه ها ها و متن سخنرانی های ایشان در ایران پخش می شد الوکشون گودین هجره انا وزا وسیقون امام خمینی در سنر کمی ده لچوچنسا ایران ایشان چند سال در عراق ماند و در آنجا چه کاری انجام میداد؟ شی شکرون و نه یزونا ایراکی کما اچن و نه ایکی نه یرک ای امام سیزده سال در عراق بود و در حوزه علمیه نجف فقه و علوم اسلامی را تدریس می کرد. امام یا زونا ایراکی اون شکرو گوم شا اکو که رقا کویر درسن فقه da ilmomin musulunci a cibiyar ilimi ta birnin پس از پایان تبعید در عراق امام به ایران آمد کنن باین گودن هجرا ایراکی امام یاداو ایران نه ایشان برای ادامه مبارزه خود مجبور شد عراق را ترک کند و به فرانسه برود آ دومین چی گبار گوگرمرسا یا زما دوله یه بر ایراکی یه تپی فرانسه madalla to an da wannan tattaunawa ta wakana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin. Muhammad a matsayinsa na ɗalibi da ke karatu a jamhuriyar musulunci ta Iran yana ci gaba da neman ƙarin haske dangane da irin gugurmiyar da marigayi Imam Khomeini ya yi wanda sakamakon hakan ne ya kai ga samun nasarar juyin halin musulunci a Iran. Idan Allah kai mu a shi na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa. A madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman Malama Kudusiyan. da muhammad amin ibrahim kyawa da ya dushin a fefe ni abdullahi salu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. A yau shirin namu ya gaci muku Abbas Iran Najad ne domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu su gara zama kuma za su ji daɗin shirin. بندم شالا پوشم قدک را به نازم گردش چرخ فلک را بگردم آب دریا سراسر بشویم هر دو دست بی نمک رو امون از دل ما باید دلم در پیش تو هست گرانون از اون روزی که از پیش تو رفت از اینجا تا به کرمون سه گداره گداره اولی نقش و نگاره گداره دومش مخمل به پوشم گداره سومی shirin namu ya gaci muku Abbas Iran Najad ne domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu su gara zama kuma za su ji daɗin shirin. An gaishe ka Abbas Iran Najad a cikin wannan waƙar da ka yi rama da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su. a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. کرمون جای پاهای بهشته انگار از باد بهاری ریخته بارون فرشته خورشید از بالای کوها خرمن گیسو و کرد خون تفته کبیر برای ما کرد تو رگای ما رها کرد خاک من چشمه نوره چشمه هاش عشق بلوره خاک من قلعه عشق دل آدماش صبوره دل آدماش صبوره عطر نارنجم و خورما بوی بابون و زیره بوی خشت گبم که توی دستات جون میگیره من مثل کنار سندن ریشه داغ کبیرم مثل شهداد و کلوتاش بلند اما سر به زیرم من هزارم لال زارم من تبسم بهارم مثل شبادای نور بغز ناشکفته دارم بغز ناشکفته دارم خاک من چشمه نوره چشمه هاش عشق بلور خاک من قلعه عشق دل آدماش صبوره دل آدماش صبوره To madalla yanzu kuma sai sauran sheshen da za mu kawo muku inda za mu fara da shiri na musamman akan azumin watan Ramadana mai alfarma. Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shiri na musamman da muke gabatar muku akan azumin watan Ramadan mai alfarma inda muke gabatar muku da hirarraki da muke yi tare da malamai daga kasashe daban-daban inda suke mana bayani akan matsayin azumi da kuma yadda ya kasance ɗaya daga cikin rukunai na addinin musulunci sai a kasance tare da mu a cikin shirin. نعمة من صام رمضان جوزيا في الجنان A yau muna tare da Sheikh Munir, malamin addinin Musulunci daga birnin da makaram na jamhuriyar Nijar, wanda zai mana bayani dangane da matsayin azumin wata Ramadan mai alfarma a cikin hadisan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yalan gidansa a tsarkaka ga dai malamin dauke da bayani auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad bin abdullah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi tayyibin tahirin amma ba'du magana akan azumi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba عليكم الصيام كما kutiba ala الذين min قبلكم لعلكم تتقون Allah subhanahu وتعالى yake cewa ya ku muminai masu imani Allah ya farlanta muku azumi kamar yadda ya farlanta ma wanda suke gabaninku hakika idan kuna azumi za ku samu tsoron Allah ah, tsoron Allah shine malamai suka fassara shi da imtisalil awamir washtina bin nawahi mika wuya ga umarnin Allah abin da ya ce a yi a yi abin da ya hana a bari to kaga a cikin azumi za ka ga dukkan musulmi suna wannan bisa matsayi na takawa mutum ko shi kaɗai ne zai kaɗaitu ba zai iya ci ko ya sha ba yadda zai karya wannan azumi sannan ga ƙoƙari na irin tahajjudi kiyamin laili da sauransu dai za ka ga soyayya tsakankanin musulmi a cikin azumi ba kaman sauran wasu lokuta ba to saboda haka shi azumi yana da fa'idodi masu yawa kitaban wasu natan alkur'ani da sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wannan al'umma manza Allah sallallahu alaihi wasallama saboda faralan shi mun samu fifiko yadda Allah ya fifita mu fiye da wata al'umma saboda idan ramadanu ya kama ana kama shaidanu a ɗaure su yadda ba za su ma musulmi ɓanna ba da za su ɓata mana ibada ta azumi sannan idan ramadanu ya kama aka ce yau an ga wata to a wannan daren na yau allah yana ɗiyauta mutum dubu ɗari wanda sun cancanci shiga wuta duka wanda allah zai ma azaba ne amma saboda farar ramadanu sai allah ya gafarta ma wannan mutum dubu ɗari a yau kuma gobe dubu ɗari biyu gobe dubu ɗari biyu jibi dubu ɗari uku to haka haka hasati ya zo daren juma'a daren juma'a ko ranar juma'a in ta zo kowane sa'o'in nan na daren juma'a ko ranar juma'a kowace sa'a ɗaya abinda aka yi a wunin wancan to haka kowace awa guda ake ɗiyautar da wa'in mutane to haka haka za a tahi har zuwa daren sallah daren sallah shine ake ce ma lailatul ja'izati wai daren kyauta Allah zai yi kyauta kamar yadda gwamnoni na kasashe idan shekara ta zo suna yin kyautayi su ce sun ya hema 'yan kaso mutum kaza to amma sai a ware a ce banda masu laifi iri kaza iri kaza to saboda haka anan ma hadisi yake gwada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce banda mutum uku mutanen nan uku su ne na farko mai saba ma mahaifa na biyu mashayin giya na ukunsu musulmin da suke gaba Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah to har yanzu dai muna nan tare da Sheikh Munir daga birnin da magarab na jamhuriyar Nijar da yake mana bayani akan azumin wata Ramadan mai alfarma ga ci gaban bayanan nasa. Kamar da muka tardo iyaye da kakanni idan aka ce Ramadan ya kama za ka ga uwar gida ta zo ta na wurin mai gida ta ce mai gida a ga a yahife mana shi ma ya ce to ke ma ki yahe mu sai su yi gafarayya juna sannan kuma ɗiya su ma su zo wurin uwaye su nemi gafara kuma a shiga makwabta ana cewa a mana gafara a mana gafara to Allah ya gafarta mana Allah gafara to wannan gafara ita ce ake nema musulmi su yi ta a tsakankanin su saboda shiga Ramadanu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa na ku abdanakum bi siyami sha'bana li siyami ramadana ku tsarkake jikunkunanku da yin azumin sha'bana saboda shiga shiga azumin ramadanu ana so a yi azumi a cikin shi saboda jikin ya saba da azumi kafin ramadanu ya zo bayan wannan ana son a cikin ramadanu a yawaita karatu na alkur'ani bayan haka ana son yin salloli kamar tarawihi da ake yi wannan kiyamin laili da ramadanu ya zo ake ce mai tarawihi ko a kira shi ta tahajjudi da cikin dare da za a tashi a rayan masallatayya da karatun alkur'ani wanda a samu makaranta su dinga karatun na alkur'ani kamar yadda a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallama ya ma mutane sallah ta tarawihi a wannan shekara aka zo aka cika masallaci to da shekara ta biyu ta zo sai mutane suka zo suka cika masallaci suna jiran manzan Allah ya huto sai bai huto ba sai washe gari yake ce musu jiya kun yi jira na ban huto ba ya ce abin da ya sa na ji tsoron kar a je a farallanta muku ita shi yasa bai huto ba ita ku fila ce to a zamanin sayidina abubakar ya yi haka shi ma kuma zamanin sayidina umar shi shikenan sai ya ga mutane an zo masallaci ana yin sallah ta tarawihi kowa yana ta karatu to sai ya ce ubayi ubayi bin ka'abin ya shiga gaba ya ba mutane limanci shine farkon wanda ya sa a yi limanci a wurin sallar tarawihi to kuma abin ya taho tun daga wannan lokaci har ya zuwa yanzu ake ita wannan sallah azumin ramadanu yana da fa'idodi masu yawa na farko dai fa'idan shi ma banda wannan samun tsoron allah yana ba da lafiya a jiki manzala yana cewa su tasihu ku yi azumi za ku samu lafiya don za ka ga dukkan masu azumi a cikin ramadanu eh, ana samun lafiya ta jiki tunda dama ita cutar nan a cikin abin da muke ci ne a nan ne muke ɗaukar cutar da ke ciki to an rage ci banda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi mutumin da ya azumi sai ka bashi buɗa baki to kai za a baka ladan azumin shi wato ladan da za a bashi na azumi to kai ma haka za a baka bayan naka azumin to shi wanda ka ba buɗe bakin nan ya ci to Allah zai baka ladan azumin da aka rubuta mishi shi ko ladan azumi ba wanda ya san shi ba Allah ba fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrata ayun Allah ya ce rai bata san abin da aka boye mata ba na jin daɗi to an ce ladan azumi ne aka boye wani wuri yana cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cika ma masu haƙuri ladan su ba da lissafi ba to an ce shi ma wannan haƙurin azumi ne ake nufi saboda haka farala na azumi yana dewa kwarai da gaske sai dai wannan dan kaɗan ne daga ciki abin da muka tsakuro saboda akwai hadisai wanda suke kwadaitar da mu abubuwan da za a yi a cikin ramadanu wanda yake za a samu farala sosai a cikinsu ramadan, Ta jama'a masu haure da wannan ne ya maka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin Sheikh Munir da ya kasance tare da mu daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar da kuma waɗanda suka haɗa mana sautin shirin ne nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka. Ga addu'ar rana ta ashirin da bakwai ga watan Ramalana mai alfarma. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين Ya Allah, ka azuta ni a cikinsa da falalan lailatul Ka tafiyar da al'amurana a cikinsa daga tsanani zuwa sauƙi. Ka karbi ayyukana da uzurina, sannan ka sarayar da zunubi da nauye-nauye a kaina. Ya mai rangume ga bayansa na gargaro. رمضان رمضان أشرق والهدى عنوان شهر الفضائل خصه الرحمن شهر الفضائل خصه الرحمن أبشر فإن الخير يسري باسمان ابشر فإن الخير يسري باسمان واهلأ بما ألقى به القرآن واهلأ بما ألقى به القرآن تنزكم أقاشر أننا نهج البلاغة sharhin nahajul balaga bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin nahajul balaga wanda ke kawo muku darsa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudububi na imam ali bin abi talib alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim yakub alzizaki ke fitar mana da darussa da ke cikin wannan littafi da ke kunshe da kalamai masu daraja da hakan zai amfanar da mu baki daya sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri. Allah. cikin shirin da ya gabata, Sheikh Alzakzaki ya yi bayani na gabatarwa dangane da littafin da kuma abubuwan da ya kunsa, da ma yadda sai da radi ya yi ƙoƙarin haɗa wasu daga cikin kalaman Imam Amir al-Mu'minin alaihi salam ya mayar da su a cikin littafi guda. Da Allah a yau ma za mu ci gaba da sauraron bayanin da Malam ya fara sai lokaci mana halinsa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا تو أدرس فرقو na wannan shiri na darussa daga nahajir Balaga na ɗan yi muƙaddima ne dangane da shi nahajir Balaga ɗin kansa kuma da yake lokaci a ɗan kore mini eh, na ce zan ɗan ɗora ɗan kaɗan a takaice dai wannan littafi ne wanda ya ƙunshi hudubobi da rubuce-rubuce daga jijerun hikimomi na amirar na ali bin abi talibin alaihi salam kuma muna iya cewa baya ga alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa babu kamar wannan littafi kamar yadda kuma kulawan al'umma musulmi ya bi shi ma a wannan jerin ne wato kamar yadda muka sani an yi tafsirai da dama an kuma tattar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa da dama to haka kuma an yi sharhohin na hajar balaga su ma da daman gaske muna iya cewa shi ya zo na uku a jerin kulawan al'umma musulmi sai dai ga wannan bangare namu ina iya cewa duniyar kasar hausa wannan littafi ya zama bako don mutanen mu an san su sarai da zurfafa ilimi a fannin adabi na larabci suna karanta waƙoƙi na madahu domin sanin luga suna ce ma wannan bangare luga galiban su waƙoƙin madahu ne kamar irin su alburda bidimasi ishiriniya wutiriya makamatul hariri har ya zuwa shu'ara'ul jahiliya kuma akwai wasu littafai su kuma suna kunshi da zuhudu shi ma ana karanta su a makamin zuhudu don wa'azi da kuma sanin luga irin su su waƙoƙi da ake jingina ma ali bin hussein ana makanci masu waƙoƙin zuhudu na ali bin hussein da ashirya to kuma an san su haro layo da karatu wajen fuskacin balaga da nahau da sarfu duk sun yi zurfi a kai da a ce sun san wannan littafi da ya wadace su gabarin karanta tattafai da dama saboda ya kunshi duk irin waɗannan durub na hikimomi na farko akwai tauhidi tsintsan tauhidi na manzan rahama sallallahu alaihi wa da kuma akwai zuhudu akwai akhlaq akwai kuma sira kuma ba wani littafi wanda yafi wannan inganci a cikin littattafai don ko a nazarin ama za su iya cewa ali bin abi talibin alaihi salam shine na farkon musulunta a yara a nazarin su. kuma suna kallon shi ma ɗaya daga cikin halifofi ne guda hudu kuma ba, wanda ya kai shi kusanci da manzan rahama sallallahu alaihi wa ali kuma ma wasu suna cewa ba wanda ya kai shi ilimi da shaidan wasu da dama to kuma da za a tambaye su kamar yadda suke ganin cewa wannan sako manzo sallallahu alaihi wa ali ya zo da shi ne isar ga duniya ta hanyar waɗanda suka yi zamani shi to da za mu ce musu to a cikin sahabbai akwai wanda ya rubuta littafi za su ce mana a'a to lalle kam akwai rubuce-rubuce na amirul mu'mini da suka wanzu rubutu kuma ya fi ma magana don bangare na biyu na wannan littafin lalle rubutu ne wanda amirul mu'mini ya dauki alkalami da tawada ya rubuta da hannunsa shi kuma rubutu ya fi baka daman ka san tunanin mutum fiye da magana misali akwai eh, rubutun da ya yi ga ɗansa imam hassan almushtaba alaihi salam a matsayin wasiya daga uba zuwa gada wannan rubutu ne mai tsawo sannan kuma akwai ahad din da ya rubuta ma malikul ashtar da yayin da ya naɗa shi a ma'aikacinsa ko in ce gwamna ke a islamu na yanzu ya zuwa misar wanda ya kawo tunanin na sosai har ma saboda sabon abu ne ba duniyan hausawa ba har ma ga duniyan sunni yayin da ya zo sai suka ɗora shakku a ainihin nahajul balaga har suna ganin ko sharifin radi ne ya rubuta alhali kuwa nahajul balaga igo ne a cikin tekun hudubobi da zantuka da hikimomi na amirul mu'minin alaihi salam har yanzu dai Muna a cikin sauraron bayanin Sheikh Ibrahim Yakubu Alzakzaki ne dangane da ilmomin da suke tattare a cikin littafin Nahjul Balaga da kuma dalilan da suka tabbatar da ingancinsa cewa lallai kalamai ne na Imam Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam. an rubuce-rubuce da dama na dangane da nashin balaga da ya nuna asalin inda aka samu al misali akwai musta da na hajar balaga wanda ya kai girman na hajar balaga goma sha hudu inda ya kawo inda duk aka ɗaɗɗauko hudubobin na hajar balaga da waɗanda ba a ɗauko ba sannan akwai kuma musnadin hajjil balaga wanda shi ma aka ɗauko inda wuraren da aka hudu hudubobin akwai littafi shi ma da ya zo da unwanin tatmimu na hajjil balaga da tamamu na hajjil balaga duk waɗannan kamar an suwa ne ga waɗanda suke ganin na hajjil balaga ba rairewa akai daga daga ban amirul mu'minin daga cikin littattafai ne daban-daban aka samu kuma masu dororin nana to alai halin zan so yanzu mu fara da koda ya dangane da darussa daga nahjul balaga din zamu kuma fara da wanda yafi kowanne shine tauhidi a huduban farko amirul mu'minin alayhi salam yana cewa awwalu dini ma'rifatu wato farkon addini sanin sa sanin Allah ta'ala shine farkon addini wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bi kuma kamalan sanin sa sanin Allah din shine gazgata shi wato farko dai ba za ka yi addini ba sai ka san Allah to sanin Allah din in ya kammala shine ka gazgata shi wa kamalu tasdiqu bihi tauhidu to kamalan gazgata shi shine kadai tashi in ka kai ga kamalan gazgata shi zaka ga gane cewa shi kadai ne ba shi da abokin tarayya shine ma'anan tauhidi wa kamalu tauhidihi al ikhlasu kamalan tauhidinsa kuma shine ikhlasi gare shi shine tsarkake ibada ke wa kamalul ikhlasi lahu nafiyu sifati an kuma kamalan ikhlasi gare shi shine kore sifofi gabarin shi abinda ake nufi da kore sifa gare shi shine sifa za'idi domin sifofin mahalokai duk sifofi ne waɗanda suka bijiro suka sami mahaloki din wato duk wani samamme in banda Allah ta'ala duk wata sifa ta sa ta bijiro ne ta ka same shi kamar misalin mu mutane misali in ka ce wani yana da ilimi to ilimin ya zo ne ya same shi kuma yana iya barinsa in ka ce yana gani ganin ya same shi ne ko yana jijin ya same shi ko yana magana magana ta bijiro masa ne to banda Allah ta'ala shi sufofinsa duk cikansu sufofi ne wanda suke azaliye ba daban suke da shi ba wato eh, iliminsa shi ne ainihin zatinsa haka ma jinsa da ganinsa da maganansa duka zatin sani ba sufofi ne da suka aru ba kamar sauran sufofin mahalukai to kowane sifa za'idi ga Allah ta'ala Shi ne ainihin kamalan ikhlasi gare shi sai ce li shahadatu kulli sifatin annaha ghairu mawsuf wannan ko saboda shaidan duk sifa ita cewa ta bambanta da abin da aka sifata sifa da abin da aka sifata abubuwa ne biyu wa shahadatu kulli mawsufin annahu ghayru sifa da kuma shaidan cewa duk abin da aka sifata ba shi ne sifan ba to wannan dan mukaddamar da muka bayar shi kuma a darasi na gaba za mu dan sake bin shi kaɗan tare da ƙarin bayani domin shi ne ainihin asasin addini ba kamar yadda ce a wadda dini ma'arifato farkon addini sarin Allah sai ka san Allah zaka bauta masa a karo na gaba insha Allahu azim za mu kara bayani akan wannan sannan kuma insha Allahu mu dora kan wa'in darussa na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali tayyibin tahirin علي لو عذبوني شردوني تبقى مولاي علي علي لو قطعوني مزقوني رأوا بقلبي علي نور العيون علي نور العيون To jama'a masu saurare da wannan bayani ne daga Sheikh Ibrahim Yakub Alzakzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya muka kawo ƙarshen shirin na yau. Godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Alzakzaki a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin nake muku fatan alheri wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yanzu kuma sai shirin nan na muleka mu gani muleka mu gani masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu mu gani shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa daban-daban da suka shafi fuskokin rayuwa to a yau za mu yi magana ne akan ranar fada da ta'addanci a iran wacce take da alaka da irin ayyukan ta'addancin da aka tafka a nan iran ta hanyoyin ƙungiyoyi da suka hada da kungiyar nan ta mko da fatan za kasance tare da mu domin ajiyar da shirin zai gudu. cin nasarar juyin musulunci a iran ƙasar ta zama wani filin daga inda 'yan ta'adda suke kai wa bara ta fuskoki da dama ta'addancin ƙungiyoyi masu adawa da juyin musulunci ya sa ƙasar ta zama wacce ayyukan ta'addanci suka fi cutarwa a duniya babu wani abu da 'yan ta'addar ba su aikata ba domin ganin cewa sun cimma manufofinsu. wanda manufofin su ne kawar da tsarin musulunci da yake jariri a lokacin a tsakanin shekara ta 1979 miladiya zuwa ta 1981 ƙungiya kamar ta mai adawa da tsarin musulunci a iran ta kai hare-haren ta'addanci a kan jami'an gwamnati da 'yan juyin juya hali masu gwagwarmaya da kuma mutanen gari a ranar shida ga watan tir na shekara ta 1360 hijira shamsiya wacce ta daidai da shekarar miladiya ta 1981 an kai wa ayatollah sayyid ali hamna'i harin ta'addanci a masallacin abuzar lokacin da yake gabatar da huduba a ranar 27 ga watan yuni na wannan shekarar ta 1981 an kai hari mafi girma na ta'addanci a tarihin jamhuriyar musulunci an kai harin ne dai a kan ginin jam'iyyar musulunci wadda yake kunshe da alkalin alkalai na ƙasa ayatollah sayyid muhammad hussein bahashti waɗanda suka yi shahada a harin bayan shi kan shi ayatollah bahashti da akwai wasu mutane 72 da suka kunshi mataimakan ministoci goma sha biyu da 'yan majalisa talatin. a ranar 29 ga watan agusta kuwa na wannan shekarar 'yan ta'addar na kungiyar mko sun kai harin da ya yi sanadin shahadar shugaban kasa muhammad ali raja'i da kuma firaminista muhammad jawad bahonar waɗannan ayyukan ta'addanci ne waɗanda al'ummar iran ba za su taɓa mantawa da su ba ko kaɗan bayan da ƙungiyar ta mko ta fara kai irin waɗannan hare-haren akan jami'an gwamnati da mutanen gari shugabanninta sun gudu zuwa birnin paris na ƙasar faransa daga can kuma suka nufi ƙasar iraki a lokacin saddam a tsakanin shekara ta 1991 zuwa ta 1992 saddam ya yi amfani da ƙungiyar ta mko da zuma hargitsa tsarin musulunci a iran ko kuma kawar da shi a wannan tsakanin ne kuwa ya yi wa kurdawa kisan kare dangi ta hanyar amfani da makamai masu guba a yayin da amurka ta kifar da gwamnatin saddam ƙungiyar ta munafukai ta mko ta shiga ƙarƙashin kulawa da ba da kariya kai tsaye daga amurka tsawon lokaci suna rayuwa a cikin sansanin 'yan gudun hijira na libati daga can kuma aka kai su zuwa ƙasar albania da ke gabacin ƙasashen turai hatta ƙasashen amurka da burtaniya da faransa da su ne ginshikan da suka rika ba da kariya da goyon baya ga kungiyar ta mko sun kyarda da su basu mafaka a cikin kasashensu wasu 'yan siyasa amurka suna ganin cewa za a iya amfani da kungiyar ta mko domin kifar da tsarin jamhuriyar musulunci ta iran mahmud abbasi wanda jami'i ne a ma'aikatar shari'a ta iran kuma malami a jami'a bangaren shari'a ya bayyana cewa a cikin shekaru 100 na bayan nan ayyukan ta'addanci suna a matsayin barazana mafi girma da zaman lafiya da sulhu na duniya ke fuskanta abbasi ya kuma bayyana cewa a cikin shekaru talatin an samar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda har guda goma da suka rika kai har-hare a cikin iran kuma manufar da makiya suke son cimmawa ta hanyar kashe shahidai raja'i da bahonar shine kifar da tsarin jamhuriyar musulunci ta iran wanda yake jariri abbas ya kara da cewa kashe shugaban kasa da firaminista a lokaci guda sannan kuma da shugaban ma'aikatar shari'a wani yunkuri ne na ta'addanci maras tamka mai hatsarin gaske a cikin shekarun bayan nan amurka ta rika kambama ayyukan ta'addanci da amfani da shi a matsayin makami a faɗan da take yi da iran da ta rika taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda domin su cutar da tsarin jamhuriyar musulunci ta iran ta'addanci wata cuta ce ga zaman lafiya da sulhu wanda yake babbar barazana ce ga duniya baki daya iran ta ba da shahidai har dubu goma sha bakwai waɗanda a kashe su a sanadiyar ayyukan ta'addanci mutanen gari kuwa da ƙungiyar mko ta kashe sun kai dubu goma sha biyu tana kuma yin ayyukan nata ne na ta'addanci a bisa cikakken goyon baya da kariya daga amurka da wasu ƙasashen turai masu riya cewa suna faɗa da ayyukan ta'addanci hakanan wasu ƙawayenta da suke a cikin wannan yankin musamman ma dai kasashen larabawa kamar saudiya kamfanin dillancin labarun associated press na amurka ya fito da wani rahoto wanda yake nuni da cewa wani daga cikin na kusa da shugaban amurka na yanzu donald trump ya karbi cin hanci da rashawa daga kungiyar mko domin ya ci gaba da sama mata goyon baya daga mahukuntan amurka bugu da ƙari da akwai dalilai masu yawa da suke nuni da irin alaƙar da take tsakanin mko ɗin da amurkan ta fuskar ba da horo da kuma kuɗaɗe wannan yana faruwa ne a daidai lokacin da amurkan ta cika duniya da kwakwazo na cewa ita ce mai faɗa da ayyukan ta'addanci kuma ita ce take jagoranta shi a duniya a zahiri matakan da amurka take ɗauka na taimakawa 'yan ta'adda idan a baya ya ɓoyi to bai ya fito fili a wannan karan a yakin da ya faru a ƙasar syria da ƙasa kamar iraki inda 'yan ta'adda suka rika cin su babu babbaka a ƙarƙashin mamayar da amurka ta yi wa ƙasar ta iraki sannan kuma da sojojinta ta girke a cikin ƙasar syria a halin da ake ciki yanzu za a iya cewa babu inda 'yan ta'adda suke cin su babu babbaka kamar a yankunan da suke hannun amurka da ta girke sojojinta a cikin ƙasar syria hakanan iraki wace da himma da kuma ƙwazo na mutanen wannan ƙasa ta iraki da syria sannan kuma da taimako da jamhuriyar musulunci ta iran ta baiwa waɗannan ƙasashen biyu aka murƙushe ta'addanci da ayyukan ta'adda da hakan ya kawo ƙarshen ɗaya daga cikin makirce-makircen da amurka ta ƙulla a cikin shekarun bayan nan a kan al'ummar wannan yankin da kuma jamhuriyar musulunci ta iran to masu sauraro za mu dasa aya a nan ba don mun zo ƙarshen wannan batu da muka buɗe ba akan ayyukan ta'addanci da kuma ranar da aka ware domin wato faɗakarwa da kuma jan hankali akan illa da kuma mummunan hatsarin da ke tattare da ayyukan ta'addanci. da irin barnar da suka yi wato 'yan ta'adda kenan a cikin iran da kuma cikin kasashe daban-daban a kasance tare da mu a fitowa ta gaba. to yanzu kuma ga shirin nan na iyayen al'umma tausaya wa matanku uwana. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na iyayen al'umma. shirin da ke yin dubi kan al'amuran da suka shafi mata kuma muke tuntuɓar su tare da masana da manazarta don samun ƙarin haske kan batun da muke nazari kansa da fatan masu saurare za su kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. Hakika duk da da'awar cewa mata a ƙasashen yammacin turai da amurka suna da cikakken 'yancin gudanar da rayuwa kamar maza a fagen harkokin rayuwar yau da kullum tare da haƙƙin cin gashin kansu ta hanyar raba gari da mahaifansu da zarar sun cika shekaru goma sha takwas a duniya domin tabbatar musu da cikakken 'yancin kai kuma dokokin ƙasa sun ba su haƙƙin gudanar da rayuwa cikin 'yanci da walwala tare da bi musu kadi kan duk wani matakin cin zarafi da musgunawa da suke fuskanta a fagen rayuwa amma ƙididdiga tana nuni da cewa cin zarafin mata tare da musguna musu a irin waɗannan ƙasashe da suke riya wayewa da kuma ci gaba a rayuwa a kullum ƙara muni da haɓaka suke yi bincike ya tabbatar da cewa A shekara ta 2014 an samu matsalar cin zarafin mata musamman ta hanyar yi musu fyaɗe har sau dubu sittin da uku a ƙasar Faransa. kamar yadda aka samu matsalar cin zarafin mata a ɓangarori daban-daban na rayuwa har sau dubu ɗari da 164 a wannan shekara. Hakanan ƙididdiga tana nuni da cewa cin zarafin mata a ƙasashen yammacin turai yana ci gaba da haɓaka. Misali, a ƙasar Faransa kawai a kowane wata ana samun mutuwar mace fiye da uku sanadiyar cin zarafin mata. lamarin da ke nuni da cewa matsalar cin zarafin mata bai canza zani ba a tsawon tarihi a kasashen yammacin turai da suka shahara a fagen da'awar kare haƙƙin mata sakamakon haka ake samun mata a ɗaiɗaiku da kuma a ƙungiyance a ƙasashe daban-daban na duniya suna ci gaba da yunƙurowa domin fafutukar neman 'yancin mata Hakika rajin kare haƙoƙin mata a wasu ƙasashen musulmi da na larabawa ya kai ga matsayin da mata suna neman wuce makaɗi da rawa, inda ake samun wasu mata a ɗaiɗaiku da kuma a ƙungiyance suna neman hana maza auren mace fiye da ɗaya. Da awar 'yancin mace musulma na auren mutumin da ba musulmi ba. neman daidaita mata da maza a gado yaƙi da tufar da za ta suturce jikin ya mace wato hijabi da sauransu. tabbas irin waɗannan tunani suna daga cikin dalilan da suke sanya al'umma musamman masu yin riko da koyarwan addini da al'ada ɗaukan matakin kyamatar duk wata da'awar kare haƙƙin mata a fagen rayuwa a ci gaba da hirarmu kan muhimmancin kafa ƙungiyoyin mata da nufin kare musu haƙoƙi a fagen rayuwa A wannan mako ma muna tare ne da Hajiya Maryam Musa, shugabar ƙungiyar kare haƙoƙin mata da ƙananan yara a halin zamantakewa da ke birnin Yamai fadar mulkin jamhuriyar Nijar. inda muka fara da neman jin irin kallon da al'umma take yi wa ƙungiyoyin mata masu fafutukar neman 'yancin mata a tsakanin al'umma inda hajiya maryam ke bayyana cewar fatan na adam mai wuyan gane hali ne ba gaskiya ba akwai wa'ansu mutane da ba su ganewa da kan musan muke mu kyautata ma rayuwar yansu mata tun da yarinya musamman shekarun da ba su kai ba a bata aure sai ka ga dole dole an mata armi ko an cire ta da lakwal an mata armi iyaye su ce mun talauci gare mu ko ko iya mace ba mu san ta ta mugu hanya mun yi sanda ta yi armanta asirin ta arhi ko ko yarinya kar ta je ta aihu a rariya ba cikin igiyar arme ba to shine gudun da iyaye suke yi amma sai zamanto mu lalle ba hana uwayen ba za mu su ba da ɗiyansu arme amma muna waye musu kai bisan kan hatsarin da ake iya samu yarinya ba ta amince da arman nan ba tunda tilas babu shi a addinin musulunci yarinya ba ta so ba a mata arman kenan a cikin hadisi babu inda aka ce dole dole a ɗauki yarinya a bada ta aure ba da ra'ayinta ba kenan ka ganin ma ana nan ana kure har ba kaɗan ba na biyu yarinya an ba da ta aure shekarun da basu kai ba kenan ko jin ake ta ga in ta ɗauki ciki lalle ƙasusuwan ta basu isa ba inda take iya ba da kuzari wajen aihuwa kenan tana iya samun matsala su ne ake ganin wajen aihuwa in ba su rasa rayuwarsu ba ko ko su rasa maɗiyansu ko ku sai ka ga yarinya da ciki har cikin yi nisa ɗan sai mutum in ƙauye take in karkara take wani biyu inda take nesa ne da gidan likita kuma duk mahin yawa an matan irin wannan koko matan wa'annan da ake ma auren gaugawa ƙauye ƙauye ƙauye ƙauye suke kenan wa'ansu ƙauyukan ma babu gidan likita ya za a yi ta je ta yi awo ya za a binciki lahiyar ta ka ga wannan duka matsaloli ne kuma wajen aihuwa ka gani wani bi in an musu aiki ma sai ka ga aikin bai yi ba su ne zama matan nan masu yoyon hutsari ko inda hutsarin ke huta nan ma kashin yake huta ne eh, dawal ke huta kenan kaga da nan ma akwai matsala shi mijin da ya ari ta sai ce bai son mace mai zuba hutsari bai son mace mai wari sai ya bar ma iyaye mun sa ba ganin iyayen da ke barin iyansu na ciki na a gidan likita su gudu su bar wasu irin matsaloli kungiyoyin mata suke fuskanta musamman a fagen gudanar da ayyukansu a tsakanin al'umma To, matsalolin da yawa gare su tun da yau in mace ta kukanta wajen kungiya. lalle ana sauraron ta, amma in ya zamanto kungiya bata da halin shaye mata hawayenta da duk mahi yawa niye ne koke koken su basu da lahiya ko namiji ya ba mace kashi ya ji mata babu halin kai ta likita ko ko yarinya an mata faɗi a bincike ta ma sai an ci sai an biya kuɗi to ka gani wa'annan duka matsaloli ne da muke fuskanta in ba kasashen wajen nan ba ƙungiyoyin kasashen waje da ke nan suna taimaka mun na wani bi ba eh, mu ma sai mu ce eh, ran mu sai ɓaci inda mutum in ya kawo kukan shi baka da halin gyara mishi rai ka ganin ma akwai matsala wani kira kuke ɗauke da shi ga al'umma na ganin sun bai wa ƙungiyoyin mata haɗin kai domin samun nasarar gudanar da ayyukan da suka sanya a gaba na kare martaba da matsayin ya mace a fagen rayuwa? To mu san muke al'umma ta ba mu haɗin kan. Haɗin kan ne ne san muke mu aiki eh, hannu cikin hannu ko ba gaskiya ba. Ki ba mu haɗin gwiwa a samu a fuskanci wa'ansu matsaloli da ake gani bisa kan rayuwar ƙiyamar. Tunda ƙiyamar ce ‘yal Adam ce, an yi ta ne halitta Allah ce kenan ya kamata duk abin da zai ƙara mata rai a kiyaye da Masu saurare a nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu, kuma muna ƙara miƙa godiya ta musamman ga hajiya Maryam Musa, shugabar ƙungiyar kula da harkokin mata da ƙananan yara a halin zamantakewa da ke da cibiya a birnin Yamai, fadar mulkin jamhuriyar Nijar, kan cikakken lokacin da ta baiwa shirin namu har ya kai ga kankama. Ni madugun shirin su wunti. ke muku fatan alheri, ku huta lafiya. to don ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci to amma ganin cewa dai muna da sauran ɗan lokaci ɗin kafin mu karkare sai mun sake ta so muku wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara tun daga farkon shirin babban daraktan asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya bayyana cewa a ci gaba da kai hare-haren wuce gona da iri da isra'ila take yi akan sassa daban-daban na yankin zirin gaza zuwa yanzu a cikin watanni shida isra'ilan ta kashe kananan yara fiye da dubu goma sha uku yayin da kuma ta jikkata wasu dubban na daban da kuma kullum adadin yana ci gaba da karuwa jami'an majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa yakin da isra'ilan take yi akan al'ummar yankin zirin gaza ya yi sanadiyar mutuwar likitoci da kuma ma'aikatan agaji da kuma sassa daban-daban na kiwon lafiya akan haka ya ce suna buƙatar a gaggauta kawo ƙarshen yakin da ake a zirin gaza hukumar ta ƙara da cewa a cikin wata sanarwa da ta fitar daga cikin mutane dubu talatin da uku da isra'ila ta kashe a yayin hare-haren da take gaddamarwa a kan yankin zirin gaza tun daga ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata adadin ƙananan yara waɗanda aka tabbatar da cewa isra'ila ta kashe su ya kai dubu goma sha hudu da ɗari uku da hamsin wanda shi ne kai kashi 44 cikin ɗari na dukkanin mutanen da isra'ila ta kashe a yakin da take yi da al'ummar gaza a nasa bangaren kakakken asusun kula da kananan yaran na majalisar ɗinkin duniya wata unicef james elder ya faɗi a yammacin jiya asabar cewa sama da yara 600 da ke yankin rafa a kudancin zirin gaza suna fama da matsananciyar yunwa da kuma fargaba tare da fuskantar hadari na kai hari akan su kowane lokaci daga bangaren isra'ila wanda kuma hakan ya hada da mutane kimanin miliyan ɗaya da rabi waɗanda suka rasa mazugunan su da suke yankin na rafa tun daga ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata ne dai a ƙasar isra'ila da ke shigaba da kai munanan hare-hare na kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza marasa kariya da zuwa yanzu adadin waɗanda suka shahada sakamakon hararen isra'ila ya kai mutane dubu talatin da uku da ɗari da talatin da bakwai to a ɗaya ɓangaren kuma yahudawan sahiyuniya suna ci gaba da gudanar da zanga-zanga a birnin tal aviv domin yin kira ga firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ya gaggauta sauka daga kan mukaminsa kamfanin dalancin labaran irna ya bayar da rahoton cewa a jiya asabar dubin dubatar yahudawan sahiyoniya mazauna birnin tal aviv ne za gudanar da wata gagarumar zanga-zanga ta nuna adawa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da kuma majalisar ministocin da yake jagoranta kafofin yada labaran isra'ila sun sanar da cewa yahudawan sahiyoniya mazauna yankin sun bukaci a gaggauta tsige netanyahu daga kan mukamin nasa a kuma gaggauta gudanar da wani sabon zaɓe da kuma cimma yarjejeniyar musayar fursunoni tsakanin isra'ila da kuma ƙungiyar gwagwarmar palestinawa ta hamas a cewar wannan rahoto an jikata jami'an 'yan sandan isra'ila a zanga-zangar yan jinin gwamnatin benjamin netanyahu a daren jiya a birnin na tel aviv to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran bangaren ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran da yake kasar syria ya ci gaba da gudanar da ayyukansa kamar yadda ya saba bayan hutu na 'yan kwanaki da aka yi sakamakon hare-haren da isra'ila ta kaddamar akan ofishin jikadancin a ranar litinin ɗaya ga watan afrilun shekara ta 2024 da muke cikin ne dai isra'ila ta kaddamar da hari akan ofishin jikadancin iran ɗin da ke titan almazene da ke birnin damascus babban birnin ƙasar syria bangaren karamin ofishin jakadancin yana ɗaya daga cikin gine-gine guda biyu na ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran wanda kuma wannan harin da makami mai lizami da isra'ila ta kaddamar akan ofishin ya yi sanadiyar sa baki daya kuma mutane goma sha uku ne da suka hada da jami'an diplomasiya bakwai suka rasa rayukan su sakamakon kai harin wannan hari wanda shine irin sa na farko ya fuskanci tofin allah tsini daga kasashen duniya da hakan ya hada har da majalisar ɗinkin duniya da kuma sauran bangarori daban-daban na ƙasa da ƙasa ana ta bangaren da gwamnatin ƙasar iran ta sha alwashin cewa tabbas ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar dukkan matakan da suka dace domin mayar da martani a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila wata kuma wannan martani zai zamanto mai girgizawa ne matuƙa mambobin majalisar dokokin ƙasar faransa su 115 sun buƙaci gwamnatin ƙasar da ta dakatar da fitar da makamai zuwa ga gwamnatin yahudawan isra'ila kamfanin dalancin labaran france press ya bayar da rahoton da ke cewa a je asabar 'yan majalisar dokokin ƙasar faransa sun aike da budaddiyar wasiƙa zuwa ga shugaban ƙasar ta faransa emmanuel macron inda suka yi nuni da ci gaba da kai hare-hare da yahudawan sahiyoniya suke yi a kan yankin zirin gaza da kuma ci gaba da aikata laifukan yaƙi da isra'ila take yi a kan falasɗinawa wasiƙar ta jaddada cewa bai kamata ku sanya faransa a matsayin abokiyar ƙawance a kisan gyalla da isra'ila take yi wa fararen hula falasɗinawa ba wannan budaddiyar wasiƙa ta ci gaba da cewa a halin da ake ciki yanzu adadin waɗanda hare-haren yahudawan sahiyuniya suka yi ajalinsu ya haura mutane dubu talatin da uku kuma dole ne a dakatar da wannan kisan kyashi cikin gaggawa a baya bayan nan dai wasu mutane da kuma masana da wakilan wasu ƙasashe waɗanda suke fitar da makamai zuwa isra'ila suka buƙaci da aka gauta dakatar da aikewa da irin waɗannan makamai zuwa ga gwamnatin yahudawan sahiyuniyan ta hanyar yin matsin lamba akan gwamnatocinsu dangane da haka 'yan majalisar dokokin amurka su arba'in. na jam'iyyar democrat da kuma na majalisar dokoki suka buƙaci shugaba joe biden da ya dakatar da sayar da makamai ga gwamnatin yahudawan isra'ila a cikin wata wasiƙa waɗannan mambobi na majalisar dokokin amurka su arba'in ciki har da nancy pelosi tsohuwar shugabar majalisar wakilai sun buƙaci joe biden da ya dakatar da saiwa gwamnatin yahudawan isra'ila da makamai tare da dakatar da taimakon da gwamnatin amurka take baiwa gwamnatin isra'ilan Música madalla da wannan muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci sai idan Allah mai kowa da komi ya kai mu can an jima da yamma za ji mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na yammacin yau da dar Allah to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryin su tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa ni da na jagoranci ragamar gabatar da shirin kamar da aka ji shi nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya